ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فانا تؤفكون wannan shi ne Allah wanda ya muku baiwa da ni'imominsa ne mahallicin dukkan komai babu wani mahalicci wanda ba shi ba babu abin bauta mawa da gaskiya sai shi to ta yaya ake juyar da ku daga bautarsa zuwa bauta mawaninsa, wanda baya mallakar amfani ko cutarwa